أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba'ad السلام alaikum wa rahmatullahi wa يا ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin البركة a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadan a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka saninsa da masjidi sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon ubangiji ta ala ya mana jagoranci Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a kamar yadda muka <clears throat> sani cewa tafsirin nan namu wato na asuba muna nan a cikin suratul ma'ida kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta casa'in da wato aya ta casa'in da biyar daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta casa'in da shida daidai allah ta'ala yi mana jagoranci allah ya taimake mu allah ya ba mu sa'a a yau muna ashirin da hudu ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda hakan kuma ya yi daidai ga tara ko ga watan shida shekara dubu biyu da goma miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to muna ganin abubuwa da yana ta kan tafiya azumin kaga yanzu goma karshen kaɗan ne ya rage kuma har wa yau da fata za mu ci gaba da dagewa Allah ta'ala ya mana jagoranci <clears throat> Allah kuma ya ba mu sa'a akwai mutane daban-daban waɗanda suka ba da gudumawa muna dunkula su da wanda suka bayar da kuɗi da wanda suka bayar da suturu duka muna addu'a Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi Allah ta'ala ya kai rahama cikin kaburburan iyayensu yadda suka bukata sai su da addu'a sannan kuma gaba ɗayan mu Allah ya sa mu gama lafiya kuma Allah ya kara mana kwarin gwiwa ko da a wajen ramadana ne tallafi ya taso walau wa yan uwa walau wa addini to Allah ya ba mu dama wato mu ga mun yi wannan taimako din Allah ya sa muna daga cikin wanda Allah ta'ala zai yadda da su cikin wannan wata ta ramadana Allah ya sa mu dace da daren lailatul qadari Allah ya mana albarka gaba daya ah, insha Allah kamar yadda muka ce mun tsaya ne a aya na casa'in da biyar za mu tashi aya ta casa'in da shida kai tsaye za mu shiga cikin karatun in Allah ya so yarda Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون Allah baraka wa ta'ala yana bayani a wannan aya wato ainihin ta da shida, kamar yadda idan ba mu manta ba Allah madaukakin sarki ya riga ya yi mana bayani wato tun a baya don gane da abin da ya shafi abubuwan farauta a halin mutum yana cikin harami ubangiji ta'ala ya faɗa aya ta casa'in da hudu ya ce lallai zai jarabi mutane ayi bi ma'ana ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la kuma, allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aidikum wa rimahukum cewa lallai zai jarabi mutane a halin kana da harami sai abubuwan da ba a so ka taba ba a so ka kama ba a so ka farauta sai kaga abin suna ta zuwa suna yawon su kawai ba tare da suna jin tsoron wani zai kama su ba kaga wani ya zama maka jarabawa kana kamawa ka faɗa matsala sannan kuma kai ka ce Allah ya gaya musu ku yi yawon ku ba wanda ya sai taba ku sai ka ga abinda da ba zai iya zuwa kusa da kai ba sai zo kusa da kai abinda da ka iya damka da hannu sai zo ganganka to kaga duk wannan ya zamanto mai jarabawa ne ubangiji ta'ala kuma sai da ya faɗa ya ce za a jarabe ku akan wannan kana da harami sai ka rika ganin abubuwan farauta wato ainihin ya zo gare ka don haka Allah kuma ya sake cewa ya ku da kuka imani kar ku kashe abin farauta a halin kuna ne a halin kuna cikin harami kada ya zama ka gani sawa'un na kashewa da hannu ko na damkewa ko na cire abin farauta na makami na harba ka harba ko na harba kibiya ka harba ko na sarewa ka sare duka Allah ya yi mai Allah ta'ala ya hana wannan to sai zama Allah madaukin sarki ba a bari cewar saboda kar ka yi korafi ka ce to ai kai yanzu ga abubuwan farauta kuma an ce kaza kaza sai aka ce to akwai wasu bangaren dabbobin su ma na Allah ne su kuma suna cikin ruwa to tunda suna cikin ruwa aka ce an halatta ma mai harami zai iya farauta abin da yake cikin me abin da yake cikin ruwa an fahimta ko abin da yake cikin ruwan nan maganganu ya rabu tsakanin malamai don gane da akwai waɗanda suke ganin kawai tun da an ce abin da ke cikin ruwa kawai ya takaita a iya ne a iya abin da ke cikin ruwa ko da suke ga a'a ai abu akwai abin cikin ruwa ko wanda Allah ya hore masa abubuwa guda biyu yana iya rayuwa a ruwa iya iya rayuwa ina yana iya rayuwa a tudu kuma yanzu kwado yana cikin ruwa zai iya kuma fitowa ina zai iya fitowa ya harkokinsa yanzu kada yana iya rayuwa a ruwa kuma in waje waje kan iya fita daga ruwan ya yi wasu yawace yawacensa a kan tudu ko ba ka ba idan komawa ta taso kuma sai ya salala ya yi mai sai ya koma akwai wanda kuma kana cire shi a ruwa to ka ba shi lokaci zai tafi lahira yanzu misali kifi in ka cire shi a ruwa ka ajiye shi ai ka san abin da kake jira da shi ne shine ya mutu Don ba zai iya rayuwa in ba cikin ruwa ba to waɗanda suke ganin abin da zalla yake rayuwa a ruwa wato kamar su imamu shafi suna ganin ai abin da zalla yake rayuwa a ruwan nan kuma kowane irin kamanni yake da shi na dabban da ke rayuwa a tudu to da a iya amfani da shi bi ma'ana dabban da ke ruwa in iya da kamanni irin na dan adam ma ya halatta ai me ya halatta shi ai akwai dabban cikin ruwa wanda an ka ganshi kaman mutum yana da shakali da shef ko da kamanni irin na dan adam amma zai ka samu ba ai ba mutum bane amma a ruwa yake amma gashi an bashi wannan kamannin sannan ko yana da kamanni na alade ne in dai a ruwa yake rayuwa shi ma ya halatta ai me ya halatta shi ko yana da kamanni na kare in dai a ruwa yake rayuwa akwai wanda ake ce karar ruwa ko ba haka ba wanda shi siffan san komai nasa na kare ne amma kuma ina yake rayuwa a ruwa yake rayuwa to shi ma inda za a same shi ya halatta wato ainihin a yi amfani da shi na haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa uhilla lakum saydil bahar an halatta muku wato farauta na cikin mai ainihin farautan abubuwan da ke cikin ruwa ai ma'ana halalan kuntum au muhurmi shin kuna cikin ba ku cikin harami ko kuna cikin harami kaga nan an yi musharaka da mai wanda ke cikin harami da wanda ba yi daga ciki kaga sun yi tarayya a amma abin da ke tudu fa sai aka raba tsakanin wanda yake cikin harami da wanda ba yi cikin harami amma kuma akwai hanyar da wanda yake cikin harami zai iya cin abin farautan da ke kan tudu ta yaya shine kawai yanzu ni ba ni cikin harami na tashi hidima na kawai sai na kamo abin farauta dan kaina da na kama dan kaina ya halatta wato in ci kuma ya halatta kai ma in baka ba in baka kashi amma an kai kace da Allah wa an ka samu abin farauta kaga mu muna cikin harami amma kai da baka ciki da Allah ka kamo mana to in aka kamo ba da ka ci ba ko ya koro sai ka tare masa ya kama nan ma ba ba da ka ci ba ko kuma haka kawai baka aike shi ba amma niyansa ya farauto ya farauto ne dan kai kana zaune sai zo ya ce maka wani ga abu kaza na farauto ne dan kai ka samu ka ci abu kaza daga jikinsa nan ma ba za ka ci ba an fahimta ko yawa to shi ne ainihin ubangiji ta baraka wa ta'ala yake ce ya halatta wa mutane wato farauta abin da ke cikin ruwa a bi ma'ana an ta'akuluhu kenan wato ai ku ci wannan abin ya halatta wa huwa ma la ya'ishu illa fihi shine abin da ba ya rayuwa sai a cikin ruwan walau dalat hayatuhu bil barri kasabban wa dabda wa timsa kamar ko da rayuwansa ya yi tsawo a kan tudu ɗin kamar abin da suka shafi su kwado ɗin su kada din an fahimta ko da rayuwansu ya yi tsawo a kan ruwa abubuwan da ke iya zama a ruwa su kuma fito a duhu a su fito kuma kan tudu to duka za a iya ci amma shi imamu shafi'i ya kayyade cewa ma la ya ishu illa fil bahari kawai iya abin da bai rayuwa sai a ina sai a cikin ruwa fakat kawai shine yace ka sama ku kaman kifi yace kaman kifi walau kana ala surati ghairil ma'kul ko da kifin nan ya gwada wani shakali da yanayi da kamanni na abin da ba abin da ake ci bane min haiwanil bahari wato daga cikin dabbobi wadda suke kan tudu yace kal adami kamar a samu kifin yana da kamanni irin na dan adam wal kalb ko yana da kamanni irin na kare wal khinzir ko yana da kamanni irin nawa irin na alade duka in ka kama da aka ci. ba mamakin kana kallace kallace Alakai za ka iya ce ka taba ganin wani dabban da yana shakalinsa irin na alade ko ba haka ba yanayin mulmulewan jikinsu da yanayin shafɗin fuskansu sai ga suna maka kama da suna ma kama da alade to in ka samu wannan sunansa ba alade ba kama da wani ai batawa ne ko ba haka ba yawa sunansa ba alade ba kuma ko kifin da ka gani a ruwan wanda ya bada shakali na mutum shi ma dai ba mutum bane dan kama da wani ba ta mene ba ta wani don haka yace duka wa'annan ya halatta wato a wajensa ga wannan sabanin kuma abubuwan da su ba su rayuwa sai akan tudu kamar irin su wa'annan kwaɗi din kowa da sauransu wanda su da aka samu rayuwarsu yayi tsawo akan tudu to da aka suka ce da aka wannan cewa bai halatta ma'ana a ce za a farauce shi ba tunda yana iya dogon rayuwa a kan tudu to shi ne Allah ya ce wa ta'amuhu wato abincinsa abincinsa mata'an ko wato abin jin daɗi ne ainihin a gare kuwa sayyara da kuma matafiya su ne almusafirina minkum kenan ya ku. wato matafiya daga cikin ku da su yi da su iya yin guziri da wato ainihin wannan abu sannan wa hurima alaikum saydil barri an hal an haramta muku kuma farautan abin da ke kan tudu ai wa huwa ma ya'ishu kenan fihi ko min alwahsh alma'qul an tasidahu sune abubuwan da ba su rayuwa sai akan tudu to wai na abubuwan abin farauta wanda ba su rayuwa sai akan tudu to an haramta ma wanda yake na da harami ya ci shine Allah ya ce wa hurrima alaikum saydil bahri ma dumtum hurma matukar kuna cikin harami duk tsawon zamanin da za ku ɗauka in dai kuna cikin harami to ba za ku yi mai ba ba za ku ainihin farauci wannan abun ba amma falau sadahu halal amma idan wanda ya halatta a gare shi kamar wanda bai da harami ya farauci wannan abun amma ya farauta ne karin bayani ne ya farauta amma li nafsihi ko saboda karan kansa kawai ya farauci wannan abun to falil muhrim akal huto wanda yake da harami zai iya mene zai iya cin sa kamar yadda wata rana abu katada ai yana tare da wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su yace khuzu sahilal bahri ko ku kula da wannan gefe na wannan kogi to ana haka an samu wanda suka sanya harami amma daga ciki akwai wanda shi bai sanya haramin ba shine wa shine Abu Katada to Abu Katada yana haka sai ya ga wata samatan wato jaka na jeji sai ya farauce ta ya gyara ya yi komai da komai ya yi iya bukatansa ya kawo kuma ma waɗanda suke su ma suna da harami su ma suka kama sai da suka ci tukunna kuma ya suka fara tunanin a ah, yanzu a ce muna cikin harami kuma mu ci abin farauta Dan haka sai suka tattara da fatawa wajen shugaban halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suka tambayi manzan Allah to ba ga abin da ya faru ko muna cikin harami amma gashi mun ci muna da harami mun ci me mun ci ainihin wato abin farauta kuma dama haramin ne ko na hajji ko na umara duka dai wannan hali yana kanka shine sai annabi ya musu tambaya akwai a cikin ku wanda ya umurce shi ya kamo babu akwai a cikin ku wanda ya tare dabban aka yi abin aka farauce ta babu akwai a cikin ku wanda ya nuna dabban ya ga ta ta can aka bi ta aka kama suka ce babu sai ya ce to ba matsala ni ma in akwai saura a bani sallallahu alaihi wa sallam ko ai manzo Allah ma mutun ne ko yana ci daga abin da me mutane suke ci mali hazar rasul ya kula ta'am wa yamshi fil aswaq wani irin annabi ne wannan yana cin abinci kuma yana yawo a kasuwanni eh kwarai da gaske saboda shi ma mutun ne an fahimta ko Allah bai dauke masa cin abinci ba bai dauke masa ne ba shan abun sha ba wasu abubuwa wanda Allah ya alakantar da rayuwar ɗan adam a jiki ya alakantar da rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a jiki an fahimta ana iya masa abun da zai fusata shi ana iya masa abun da zai ji daɗi ya sanyaya masa zuciya mun gane wannan ko sannan kuma ana iya ji masa ciwo kamar yadda kai ma ana iya mene a ji maka ciwo a bigi wani wajen ka jini ya fito duka haka na faruwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana hau yana aure kuma yana hayayyafa duka manzan Allah ya gabata. tabbatar da wannan kaga duk wannan wani abu ne wanda Allah ya alakantar da shi wato da rayuwar dan adam don haka shi kenan shi ma sai ya karba ya ci to kaga sai yake nuna ko mutum yana cikin harami amma sai wanda bai ciki ya farauci wani abu ba dalilinsa ba to ba matsala da su iya musharaka akan wannan abun wato ainihin su ce an fahimta ko to shine ainihin ubangiji tabaraka wa ta'ala wato yake cewa ai bi ma'ana wa hurrima alaikum saydil bahri ma dumtum hurma ko haram abinan wa hurrima alaikum ko saidil farri ma dumtum hurma an haramta muku wato ainihin farauta na abin da ke kan tudu matukar kuna cikin wato ainihin harami to an haramta muku wannan amma idan wanda yake bai cikin harami ya farauta dan kansa in ya san muku ba matsala za ku iya ci wannan ya tabbata cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi ilaihi tuhsharun wanda gare shi ga baki daya wato kuke komawa kowa za a tara shi gaban Allah tabaraka ta'ala ay la ila gairihi kenan hatta tawhamu hatta yatawahhamu da khalas min akazihi ta'ala wato ku ji tsoron Allah da shi zai tara ku a gaban sa da a tara ku gobe alkiyama kowa zai tsaya gaban wa gaban Allah dokin sarki a gaban shi ake tara kowa ba gaban wani sababan lantana ku yi tunanin za ku iya kubucewa daga wajen Allah ku koma wajen wani a'a ba zai taɓa yiwa ba kan wannan don haka Allah ta tabaraka wa ta'ala yana jan hankali akan wannan an gane wannan ko to shi yasa Allah madaukakin sarki wani waje ce la tuhillu sha'irallahi ko kamar yadda muka yi a baya kada ka halatta abin da ubangiji ba shi ya halatta ba kar kuma ka haramta abin da ba shi ubangiji ta'ala wato ya haramta ba don haka wattaqullaha allazi ilayhi tusharuna جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله وأن الله بكل شيء عليم kaga mu sani cewa wato ainihin a harami wato wani waje ne wanda Allah ta'ala ya zaɓa ya bashi matsayi kan sauran gurare da ke bayan ƙasa an fahimta tunda daga shi ya sanya aminci da zaman lafiya da nutsuwa an hana a cutar da kai an hana hatta itacen da ke cikin gurin ko ciyawan da ke wajen an hana ka kai ne an hana ka ka tumbuga kaga bai tsaya tsaye akan farautar me ba farautar dabbobi ba a'a bai tsaya akan wannan ba Allah ya sanya wannan waje wato wani guri ne wanda yake na aminci shi yasa Allah ya ce ja'alallahu lika'bata ka'batal baitul haram ai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya kaba wani daki ne mai alfarma wani daki ne wanda ake bawa in ya samu kansa a gurin yana cikin mene yana cikin nutsuwa babu wani abun da zai same shi kamar yadda wato hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai tabbata bil hadisi alladhi akhrajahu al-bukhari fi sahihi ya tabbata hadisin da imam al-bukhari ya fitar cikin wato ainihin ingantaccen littafin sa hadisi hadisi na dubu ɗaya da ɗari takwas da talatin da hudu da kuma imamu muslim shi ma ya fita a hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da uku yake ce an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu kala an samu hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa yake cewa kala nabi sallallahu alaihi wasallam yawma fathi makka manzo Allah ya faɗa a yaushe ranan da aka yi fatahu makka an gane ko an san cewar akwai wata sa'a da Allah ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta masa yayi yaki a cikin wannan wunin kuma da ya kammala ya zamanto aka mai da haramcin yin mene yin wannan yaki a harami an fahimta ko to shine uban malam wato shine ainihin hadisin yake magana yadda Abdullahi dan Abbas yake fadi yace manzo Allah ya faɗa ran da aka yi fatawa Makka yace la hijrata walakin jihad wan niyya yace babu hijira sai dai akwai jihadi akwai me akwai niyya yanzu babu hijira daga makka zuwa ina zuwa madina ko babu wannan amma akwai hijira daga wasu wurare zuwa wasu wurare alhijratu bazin ila an taquma sa'a ai hijira na nan har zuwa alkiyama ta tsaya inda aka hana ka yin addini ya halatta ka tarka sakolinka ka je inda da a barka ka yi addini an fahimta sawa'un wajen anguwa ne gida ne gari ne ƙasa ne duka ya halatta ka yi wannan an gane wannan ko ya ibadi inna ardi wasi'atun fa iyaya eh abudun cewa ya ku bayina ai kasa ta yalwacacciya ce in an hana ka bauta anan to tattara kolin ka kaje inda ka bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala amma ka ga mutum ya taso daga makka yanzu a ce ina zuwa ya ce dan yi hijira zuwa madina ne ai dai ce dan yi tafiya zuwa madina amma babu magana hijira saboda duka ya zama garuruwa ne na me na addini ba inda maran musulmi ba yi sake tsakanin makka da madina an fahimta da haka ce walakin jihadu wa niyya wa idza istanfirtum ko fanfiru in an ce ku fito domin ɗaukaka kalmar Allah to ku fita فإن هذا بلد حرام حرمه الله حرم الله يوم خلق السماوات والأرض wannan kasa ko ko wannan gari Allah ya haramta ta turran da Allah ya halicci sammai da kasa wannan hukunci ta a irin yanda kake ga ake maka bayani akan abin da ya shafi wannan harami an fahimta ko wa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyamah sanan ba wata rana da da zauna ce to a daga wannan haramcin a'a haramun ne da haramtawan ubangiji har ranar alkiyama ya ta matsayi wannan wato hurumi da ya bata wannan matsayi da ya ta yana nan daga nan har zuwa ranar alkiyama wa hula la yahillu liqitali fihi li ahadin qabli yace kuma ba halatta ma wani yaki a wajen kafin ni ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba halatta kowa ba ni ma din yace wa lam yuhill wa lam yuhill li illa sa'atan min nahar ba haramta min ba ba halatta min ba ma sai yan wani sa'a na me na ainihin wuni to daga yanzu tun da komai ya kammala fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyama to haram ne da haramcin ubangiji har zuwa yaushe har zuwa ranar tashin alkiyama dan haka la yudadu shawkahu wa la yantir saydahu wa la yaltaqitu luqtatahu illa man arrafaha dan haka ba za ka tumbuke wani bishiya ko wata kaya ko wata ciyawa an gane a wajen ba sannan ba za ka farauci wani abun farauta ba sannan ba za ka yi tsintuwan wani abun tsintuwa ba sai dai in za ka ɗauka ka ce nawa ne ne amma an ka ɗauka ka yi gaba akan ka tsinta ne to wannan ma babu ka wuce in ka gan shi kawai duk duniya ina aka bada aka ba aka ba wani wuri ne aka ba shi matsayi irin yadda aka ba mu wannan waje matsayi kaga shi labudda mu girmama wa innan wurare wa man yu'azzim sha'air Allah ko fa ina ko fa innahu min taqwal qulub lalle wanda ya girmama sha'air na ubangiji ta'ala to yana gwada shi mutumin nan mai tsoron Allah tabaraka wa ta'ala an fahimta ko to yace duka wa'ina abubuwa wato babu sannan wala khala aw ba'tun buge wata bushiya ba'tun kudewa ba cirewa sai Abdullahi dan Abbas ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai izkir ma'ana ko ta itaciya da ake ce mata izkir wanda wannan itace suna amfani da shi wajen rufe ɗakunoninsu da sauransu da haka sai suka tambayi manzo Allah kaman kwacin yanzu a gama bayanin ba a taba tumbuge wata bishiya ba eh sai kai kuma ka budu baki ka ce ne kai eh, ka ce har da bishiyan katako da na azara ko ba haka ba saboda wayannan ba ana amfani da su ana me ana rurrufe gidaje da sauransu don mutum ya samu nutsuwa akan ya rufe gidansa to shine Abdullahi dan Abbas sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hadda izkir sai manzon Allah ya ce he dai banda he istisnai izkir din ya ce banda ita mana illa izkir sai dai banda izkir ya ce banda ita an fahimta ko ya zama ita wannan icen suna da daman cire ta domin yin wato hidima na rarrafe ainihin muhalli ko wani katanga ko waye ne abinda dai wato suke yi wato ainihin da shi an musu istisna'in wannan cewa wannan babu matsala akan wannan an fahimta da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ya sanya wato ainihin kaba ja'ala Allahu al-Ka'bata Haram Allah ya sanya kaba wani waje ne mai alfarma wanda ayi wato hurumi kenan na Makka kiyaman linnas ai ya sanya wannan waje ne na tsayuwan mutane bisa bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya shafi yin aikin haji ko abin da ya shafi wani abin da zaka je bayan aikin hajjin akwai sha'anin ka na duniya duk wannan ya halatta ka tafi makka ka je kai aikin haji kuma ka yi me ka kasuwanci wannan ya halatta kan wannan amma kada ka cutar an fahimta tunda kai ma an hana a cutar da kai to yanzu in an ce tsintuwa ma kada ka yi to yaya masu yanke a jihu kuma ana da wafi ma fa kaga musulmi yana da matsala kaga gara baka yi sata a Najeriya ba ko ka zama babban barawo a Najeriya ya kuma ka zama karamin barawo a cikin harami ko ba gaba ana da wafi fa yana yanke a jihu in ba dan ɗabi'a na shaidan da halin shaidan da ya soku tsakanin mutane ba ai ya kamata idan ana dawafi ma kar ka ji wani ɗarɗar da damuwan wai akwai wani abin da zai samu kuɗin ka kai da ma ya kamata in kaje can baka da tunanin akwai abin da zai samu kuɗin ka kawai za ka ci gaba da rayuwanka ne kana ganin tunda Allah ya ce waje ne na aminci da nutsuwa to ai kowa zai ji tsoron Allah ba zai je gurin da niyan ya cutar da wani ba to ka gani ban je da niyan cuce ka ba kai ma baka je da niyan ka cuce ni ba ba sai mu zauna lafiya ba to amma abin ba haka yake ba suka samu mutum a can ne ma sai ce ha'inci an fahimta ko yawwa wasu kuma an bokanci suke masu kan tattara kolin su daga nan a can da su je su yi ko saboda suna ganin in sun je can abin da suka yi zai fi tafiya sosai sosai da aka wani damuwan kan ka kawo masu a can da je shawo maka kansa to da aka kaga Allah ya sanya wannan waje ne wanda yake nan nutsuwa sai ya ce wa shahar haram da kuma me da ainihin wato watannin nan masu alfarma akwai ashurul hurum wayannan watanni masu alfarma su ma kamar yanda aka ba da nutsuwa a harami haka kuma su ma aka sanya su wasu watanni ne da ake nutsuwa a cikin su ko a harami ko ba a harami ba kuma ko a wata kasa ma wayannan watanni guda hudu suna cikin watanni da ubangiji ya ware su yace ba za a yi yaki a ciki ba akwai zulkida zulhijja almuharram da kuma rajab wayannan watanni guda hudu sune ashurul hurum watanni masu alfarma eh musulmi baya ne baya yaki a ciki to amma kuma kamar yanzu idan aka afko musulmi fa a cikin ɗaya daga cikin wayannan watannin ya halatta ya zaran da amma ke je ce ni bana yaki a wannan wata a a wannan kan kuma lalura ta zo babu zama an fahimta kawai sai kai ma ka tashi bisa ba wa kanka kariya domin ba kai ka tsokalo ba amma kai a matsayin na musulmi ka tashi ko ku tashi ku tsokalo kalo yaki a cikin wannan watanni guda hudu kun saba wa Allah kun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimta ko na haka shine ubangiji yake bayanin wa shahrul haram da kuma wannan ashhurul hurum sune zulqa'da zulhijja da kuma almuharram da kuma rajab ai Allah ya sanya su suma waje wani waje ne na wanda bayi za su zauna cikin wannan watanni wato cikin aminci daga yaki ba za a yi yaki ciki ba ubangiji ya ce wal hadaya da abin da ya shafi hadaya wal kala'ida da kuma me da kuma rataya dukka wani abubuwa ma da zauna cikin nutsuwa dabban hadaya ma ba za a masa fito na fito ba Sababin an kaɗo shi zuwa muhallin da za a yi hatta ya bulugul hadi ko mahilla to duka ba abin da zai zai tafi cikin aminci sannan kai ma mai korawa ba kana cikin aminci sannan in yi ajiye ne ma ba yana cikin aminci duk wannan zance ne daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tsara Allah ya ce zalika ai wannan abubuwan da duka aka jero maka a baya na irin yanda aka tsara maka ba za ka yi kaza ba ba za ka yi kaza ba ba za ka yi fito na fito kaza ba za ka zauna cikin aminci a waje kaza to duk irin wannan abubuwa da aka ambata maka an yi haka ne li ta'lamu ko domin ku yi sanin annallaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi cewa lalle Allah yana sanin abin da ke cikin sammai yana kuma sanin abin da ke cikin kasai kuma wa annallaha bi kulli shay'in alim kuma Allah kan dukkan komai meme Allah mai ilimi kai daga jin irin wayannan zantikoki ka tabbata lalle alqur'ani saukakke ne daga Allah so dan adam bari ya tsara irin wannan abubuwan ya kula da can ya kula da can abinda kake tsammani da wanda baka tsammani sai kaga qur'ani yayi magana kansa kuma ya bada kula akai ya kuma ga ma yanda zaka yi rayuwa da wannan abun ya tsara yadda zaka ka ba da haƙoƙin jama'a ya tsara yadda jama'a za su baka mene haƙoƙinka ya tsara alaƙa da zamantakewa da soyayya tsakanin mutane waɗanda suke cikin addinin yana addinin musulunci ya zamanto cewa iya abin da ka sa a gaba shine mene ya zamana dukkan musulmi akwai tsarin da kai ma ka tsara wa kanka yadda aka tsara musu kasu cutar da kai ka san musulunci ya tsara ma ba za ka cutar da su ba sai ka rayu a irin wannan tsakani shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah yayi haka ne saboda ku yi sanin lallai fa Allah shine mafi sanin abin da ke cikin sammai da kuma abin da ke cikin kasai kuma wa laha. bikulli shay'in alim kuma Allah kan komai mai ilimi ne ya san dukkan komai domin sanya wannan abun yayi ne saboda ya kawo muku maslaha an gane wannan fa inna ja'alahu zalika sanya wannan abu da aka yi muku ayil jalbil masalih lakum saboda a kawo muku maslaha ne a tsakaninku babu cuta ko babu mene babu cutarwa kada ka cuci mutum a cikin masallaci ma'ana kar ka cuce shi a wajen masallaci balle ba balle a cikin masallaci kar ka cuci mutum a ku balle a ina balle a kuma kaba balle mana a ƙasa mai tsarki an fahimta kasanka na kwado an hana ka cutan a ciki to kuma ga ballantana he a ce bare kuma me bare kasan da ba kasan kwada ba ai ba ba kasan kwada ba ne ko to duk duniya ina zaka zaga ga ana dabba ka shari'a na addinin musulunci ko ba ce maka ake ba da samu wasu damammu ba ko ba haka ba yawa kuma mutum yana iya zama daman mai in an Allah ya rubuta da dame ba ka da ka kyale shi ya dame sa to kai yanzu saboda ya dame sai ka dame kai ma ko kuma saboda wani ya dame sai ka hada jama'an da yake tare da su ka dama su duka a a kabar kowa a matsayin sa. an fahimta ku duba ko lokacin da manzala yake rayuwa an samu rikitattu a cikin inda yake ko ba haka bane ba a wajen da ake isar da da'awa kai akan zauna taburma ɗaya ma da munafiki ma yana zaune kuma yana jira ne a gama duk bayanin da da ya yi ba kai wa arna ko ba haka bane ba to duka wannan amma dai ka girmama abin da Allah ya girmama don sai nake ga musulmin kirki in ya saka wannan kasa yana tsine mata yana la'antanta wannan munafikin musulmi ne ko kuwa domin a daidai bigiran da yake tsine ma wannan kasa to ba za ka ji kuma ya tsine ma wata kasa akasin wannan kasan ba to wannan ai musuluncin ka ba na gaskiya bane ko kuma ko da wasu a cikin kasan sun yi abin da ya bata ma rai ya halatta kai kudin gora ka tsine wa kasan eh ka tsine wa kasan zai baka da gun zaki sai saudiya eh wurin aibantawanka saudiya kuma ka ce kai musulmin kirki ne to ya kake ciki kuma da kasan ka Najeriya me za ka faɗa akan ta ita kuma to kaga duka irin wannan mutane yana da kyau su gane wallahi wajen da Allah ya mutunta fa ya mutunta kuma ka ba wannan wajen mutunci kuma in kai shine ka kubuta kai ba buruwanka ka ba wa kasan mutuncin da Allah ya bata saboda har aka kammala Qur'ani ba kira Najeriya ciki ba in kuma akwai sai a gaya mana ko <laughs> akwai wajen da ka taba ganin wannan suran Najeriya ne eh ko a dawo kasan Najeriya ce wannan suran ai bauchi Bauchi ne wannan suran ko kuma wannan suran kanawi ne ko kada ba gano wannan a ce kaga wannan sura a Kano aka saukar wannan kuma a bauta wannan ya tsere mana wallahi ko kaki ko kaso ka bude Qur'ani sai ka ga makiya sai ka gama sai ka ga madaniya kaga ashe ka girmama abin da Allah ya girmama amma sai ka san fa kana kasan ku wani yana wani kasa kana jin haushinsa kana cin zarafinsa a kansa fada ka wuta ai kun raba kasa ko to ba ma kasa ba ku raba wajen zama shi iya lahira kai kana duniya ka sako shi a gaba da cin zarafi da ci masa mutunci musulmin Allah wallahi zai iya sa ka shiga wuta kaga baka gan shi ba bai ganka ba ina fata muna lura yanzu wani suke cin mutuncin sabon manzala sun ga sabon ne akwai tazara mai yawa tsakaninsu amma sanadin shi musu zarafi da suke yi ba su ji kanshin juna ba amma za su jawo sanadin da za su shiga wuta an fahimta ko da haka kawai Lallai dole ne zaman to abin da Allah ya ce mu kiyaye to sai mu kiyaye wannan Allah ya ce mu kiyaye na اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور الرحيم to bayan ubangiji ya yi bayani ya tabbatar da dukka wannan abubuwa da ya mana a baya ya sanya shi ne domin jawo mana maslaha fa inna ja'alahu lidhalika lijalb almasalih lakum wa daf'il madar da kuma tunkude abin da zai zama cutarwa an kum gabarin ku kabla wato kabla ku kafin abba uha kafin afkuwanta wannan dalilin ai dalili ne ala anna ilma ilmahu cewa lallai ilimin Allah tabaraka wa ta'ala wato bima huwa fil wujudi wa ma huwa ka'il abinda suka samu Allah ya san su abinda da su kasance fa Allah ya sani ya'lamu ma kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu duka Allah ya san wannan an fahimta ko to da haka wannan ubangiji tabaraka ta'ala yana nuna mana wannan sai Allah madaukakin sarki ce. to ba ku yi sani ba ilamu ku yi sani annallaha lallai Allah shadidul iqab me sananin me me tsananin ukuba ne me tsananin azaba ne amma ga suwa wa masoya ko wa makiya wa makiya ai li adaihi kira ga makiyansa to ubangiji ta'ala mai tsananin uguba ne amma wa makiyansa kuma wa annallaha gafurun ai Allah kuma ba lalle mai gafara ne masuwa ai li auliya'ihi kenan ga waliyansa masoyansa an gane ko wato wa anna allaha ghafurur rahim lalle allah mai gafara ne wa waliyarsa masoyansa kenan kuma allah mai rahama ne wato ainihin gare su an fahimta ko na'am ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون تكاجفا ما على الرسول ba abin da yake kan dan aika sai me isar da sakon annabi bayi da ikon da zai shiryar da wani ko yana da wannan dama bayi da wannan dama da yana da dama lokacin da ya zo gaban babbansa yana fama da cutan ajali da sai kinkime shi cak sai tsumbula shi a ina sai tsumbula shi a musulunci ko ba haka ba a'a amma cewa ya rika yi ya ammu qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah ka ce la ilaha illallah kalmar da zan kafa maka hujja da shi gaban Allah ce ka shiga addinin musulunci amma ga manyan kafirai suna kewaye da shi irin su Abu Jahal suna ta mazurai ta ka shiga addinin yara karka ka yarda ka shiga a ƙarshe ce la qulu hadha ya Muhammad amutu ala dini abadi yace bari ya faɗan wannan baya Muhammad ka banne mutu akan addinin da na iska iyaye yana suna sai mutu bai shiga musulunci ba ga ran manzo Allah ya baci babbansa bai shiga musulunci ba ya kula da shi ba ya ba shi tsaro ya ba shi kula ko ba haka ba amma kuma Allah ta'ala bai ga daman ya ci muriyan wannan abin da ya yi wa annabi ta hanyar shiga addinin musulunci ba domin kai ta ba da tsaro da kula ma musulmi ba shi yake nuna kai ma musulmi ba ne sai idan yaya sai in ka shiga ciki ko ba haka ba yanzu wani an ne zo kinkime ka shine cinka shine shanka shine gidanka shine komai da komai naka kawai ya ce sanadiyar haka ai a bai zama ba dole sai ya shiga cikin wannan addini na musulunci kafin ya zama ya tsira gobe kiyama kaga da nan annabi ya baci Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin yace kai ba za ka iya shiryar da wanda kaga dama ba an gane ko san wanda kake so ba sannan kuma Allah tabaraka ta'ala shi yake shiryar da wanda ya ga dama sannan kuma shi ya fi kowa sanin shiryayyu don yakan yi wani da shiga musulunci amma annabi bai sani ba haka ne ko ba haka ba tunda yayi ta yin addu'a yakan dago daga ruku'u ya ce Allahumma la'an fulan wa fulan Allah kalanci na wani da wani Allah ja laisa laka min al'amri shay yace baka da wani al'amari a hannunka ai an Allah ya ga dama zai yi me zai shirya da su kuma ya tabbata sun yi me sun shirya da annabi ya san da su shirya zai musu wannan addu'a bari ya musu ba sai da Allah ya sanar da shi cewa to ba ya daina kuma gashi sai shiga addinin musulunci da haka yace masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u wa alam bil kaga annabi baya iya shiryar da wani sai dai maka hidayatul irshadi shine da ga inda Allah ce innaka la tahdi kaga nan ya ce innaka la tahdi man ahbabta can kuma sai da Allah ya taukidi ma yace innaka la tahdi ila siratin mustaqim to ya za yi da wannan kaga ashe shiriyan guda biyu ne akwai hidayatul irshadi akwai hidayatul tawfiqi wannan hidaya ta shiriya ka nuna wa mutum abu annabi zai ce yi nan yi wannan aikin bar wannan yi wannan za ka shiga aljanna yanzu ka yi kuma hewa ya ga dama sai Allah ga dama ka bari sai Allah ga dama to wannan hidayan da Allah ya ce masa la tahdi man ahbabta hidayan nasa ne an gane ko can kuma da yace innaka la tahdi ila siratin mustaqim wannan kuma hidaya ce ta aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna wa mutane hanyar zuwa aljanna ya su bi hanyar kuma sai Allah ya ga dama don haka isar da sako na waye na Allah tabaraka wa ta'ala ne ma alar rasul illa bala ba abin da yake kan annabi sai idda sako ai al lakum kenan al iblag lakum wato isar da sako gare ku wallahu ya'lamu ma tubdun Allah shine mafi sanin abin da kuke bayyanawa ta zaharuna kenan wato min al amali Allah shine mafi sanin abin da ke bayyanawa na aiki wa ma taktumuna da kuma abin da kuke mene ai tukuna minhu kenan abin da kuke boyewa Allah ya sani ko ka faɗa ko kar ka faɗa wallahi tsingalimi kake a wajen Allah ashe da dan adam ya san matsayin Allah ma ba zai tsaya yana damar da kansa wajen sabawa Allah ba saboda ko ka buya kai wani aiki to ashe fa ubangiji na ganinka. to hasali ma kafin ka buya da ka yin an san saura minti uku yanzu wannan da je zai ko ba haka ba amma kuma a tsakani ba sani ba yanzu wani saura minti ɗaya cuce ka ba ka sani ba ka ma sa da shi kawai sharaf sai ka ji ka faɗa cikin tarkonsa na zalunci to amma dai da haye ya sani Allah ya sani kai baka sani ba dan la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu wallahi sai Allah wallahi mala'iku ba su san gaibu ba an fahimta ko su kuma mafi kusanci da ubangiji sama da sama da jama'a tunda har yana aikansu ya ce ku je ku ce kaza da kaza to ashe kuma amma duk da haka in da a yi abu mala'iku ba san da yi ba ko sakon nan idan Allah zai ba wa Jibrilu kafin ubangiji ya ce Jibrilu zai je aikan Jibrilu bai san an jima zai je aikan ba an fahimta ko wato dan da an tayi sakon kowa ma mala'iku gaba da ya samu faduwa suke gabaki da sai daga bayan Allah zai farfado da su bayan ya ba Jibril sakon su ce ma za ka la rabbuna sai sai Jibril ya ce me ya ce qala al ya faɗi gaskiya sai su ma mala'iku su ta ce qala al haqqa qala al haqqa ba da su ce gaskiya me bane a haka zai wuce da sakon har ya kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to Allah mafi sani ne game da abin da ake bayyanawa da abin da ake kuma koyewa an gane wannan ko don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya kaba wato ainihin wani waje ne mai ainihin aminci cewa ja'alallahu likabata a bi ma'ana can da yace ma wa ma taktumuna ay ma tukuna kenan minhu fa yujazikum bihi bi kuma sakan kan muku da ainihin wannan abun an fahimta ko sai zamanto cewa a daidai wannan waje akwai takibi wurin fadin Allah tabaraka ta'ala da yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallah kada ku ainihin wato halatta ko haramta wato sha'air na Allah tabaraka ta'ala قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي العلباب لعلكم تفلحون تكاجى الله تبارك وتعالى قلك يا مسلم زن الله صلى الله عليه وسلم دام يتغنون قل قل قل قل تجنى القرآن رتتا duk ana umurtan wa annabi ce musu kaza annabi ce musu kaza kuma ba a taba cewa annabi ce ce ba dan ce ba sallallahu alaihi wasallam annabi ga ya musu kai mutum ne qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ya fada ko bai fada ba ya fada gashi nan cikin littafin amma kuma sai kai kuma ka zo ka ce ba mutum ba to da ka nema masa wajen zama kenan kuma ka rikice kul kul za ka yi ta gani eh kul law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al wa ma massani as nan ma umni akai wa annabi ga ya musu inda ka san gaibu da ka yawaita alheri wa kanka kuma da sharri bai same ka ba duk wannan ba cikin Qur'ani da muke karantawa ashe dan adam yana tawayewa al-Qur'ani afatu uminuna bi ba'd al-kitab wa tadfuruna bi ba'd Allah ya sauke daga kul ka gaya musu la yastawi al-khabith wa tayyib ba a hada halal da haram ba su taba zama ɗaya. wallahi ba za su zama ba kuma an ka ko bakin abu da fari ka gauraya su wallahi sai dai makaho ne zai rasa ina baki ina fari amma ido na biyu ka gaure baki da fari ka ce min duka fari ne take zan ce aka ke yi ko kuwa a to kare na mu hankali ne sannan ka ce duka baki ne badan yadda ba duka fari ne badan yadda ba sai dole ka dawo kan gaskiya ka ce abun mis ne ko ba haka ba yawwa mis ne in ka ce mis din madan ya tambayan ka mis din wanne da wanne in ka ce da baki ne da ja in ce ka da dubawa dai mis ne a baki da fari ne ko ba haka ba don haka wani abu a sarari yake Allah ya ce la yastawil khabith wa tayyib ba a gauraya hara a halal da haram haram alkhabis shine ne haramu atayyiba shine halal ba ya gaurayawa kuma walau a'jabaka kasaratul khabis koda wato yawan mummunan abun ya burge ka ba daidai dawo kyakkyawa ba Da haka kullu bid'atin mene dalala wa kullu dalalatin fi nari ba hali ka shiga cikin bid'a ka ce bari ka ciro wani dama dama a babu tun da manzala musu kudin goro a kenan amma sunna da ka zo kai selection eh annabi ya ce alaikum bi sunnati sai ka zo ka ce ai wannan sunnan yar karama ne wannan sunnan ta tura wannan sunnan ba haka ake cewa ba sai mutum ya tashi aure sai ya tantse masa gemunsa talma yau ya da kamar matansa eh kansa kaman ƙwariya haɓansa ma kaman ƙwariya ko ba haka bane <laughs> sai an tambaye shi ah, waya na ganka haka wai wata sunna ne wai ta tura wata sunna to ƙarya kake yi ba wani sunnan da zake rikici da yar uwar ta sunna kuma kowace tana ina tana muhallin ta, ba wanda ta takura wa ɗaya wallahi aure sunna ne gemu ma fa sunna ne kuma ɗaya bane kore daya ya ba an fahimta ko da haka ga ko matan ka ma bata je dole ka ge gemun ka ba in dai baiwar Allah ne ai bata kai Aisha ba a matsayi a duniya matsayi a lahira da kyau da kuma yaran da ta samu eh da irin shakan da ubangiji ya mata kamar irin namu matan ne a akwai bambanci ita farar fata ce bi ma'ana balarabiya kyakkyawa ko ba haka ba bayan nan zaɓaɓɓiya a wajen manzan Allah zaɓaɓɓiya a wajen Allah amma ta ce wallahi gemu na burge ta tana jinjina wa Allah wanda ya kawata maza da gemu ya kawata mata da gashin kai A shi yanzu tan da gemun ka kaman matan ka je a mata askin kwariya ne da ta maka kyau <laughs> saboda Allah ba a gidan biki kawai ta cire dan kwalinta <laughs> ko da gigin wasa kai wata ta zo ta yi bulokin ɗinta dan kwalinta ya faɗi to a gidan bikin ba ta ga abokiyan gawanta irin ta ba saboda ga kanta talmiyau ka san ko ai matsala ya abu to kamar haka ba kai ma kake ba da ake shafawa a ka tal wai ya gyaran fuska ka yi fatan fuska ne duk jimma wai sai ya gyaran fuska ya cika bokitin mai aski da gemunsa da ka je ka yi bayani wa Allah Allah ya sauwaje da aka koda yawan abubuwa gurbatattun sun ma sun burge ka to ya bara zama ɗaya ba da aka fattakullah ko ai bi ma'ana ku ji tsoron Allah ya ulil albab ya ma hankula Allah ka samu a cikin su ulul albabi kenan oh allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika hum Ulil albab ma hankali kenan wanda in sun ji magana ba duka suke kwasa ba amma in kana iban zantuka tas a kwakwalwanka hanjin jimuna duka kwasa a kai baka cikin ulil albab amma kana cikin ulil albab in mutum na magana kana zama ka tace ka ɗauki na ɗauka ko ka bar masa mene ka bar masa kayansa kuma ba yanda za a yi duk rashin arzikin mutum kuma duk rashin arzikinsa a karatu ko duk siyan da ya shirya dai a karatun insha Allah in yana faɗan in yana karatun dai akwai inda zai faɗi daidai <laughs> ko ba haka bane wallahi akwai inda zai faɗi gaskiya kuma dole ka ɗauka ko yawwa ba za ka yi kuɗin gora ka ca ai wani karatunsa kafsiya bane akwai dai gun da ai daidai ne ko kuwa akwai na ko biyawa yake yi da ce kala Allah ta'ala kaza kai zaka ce nan kariya ne a akwai don haka duk yadda aka yi in ka saurari mutum da ka ɗauki daidai da ka ɗauki da ka kuma watsar masa da mara kyansa kai dai ka zama daga cikin ulil albab an gane ko amma an kace komai daidai ne a'a ko kai da kanka kai wa kanka taskiya ka ce kai baka kuskure komai ka faɗa daidai ne a'a wannan ma ka shiga damuwa kaji ka yadda kana iya faɗan daidai kana iya faɗan me kuskure wanda baya kure a cikin sakon nan shine wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka imamu malik ya faɗa yace kowa na daukan zancensa kuma na ajiyewa da yace wanzur ila ra'ayi kullu ma wafaqa alkitabu was sunna fakuzuhu wa kullu ma khalafa alkitabu was sunna abin da ya muwafaka da qur'ani suna dauka abin da ya saba farshi a magana imam malik shi da kansa ya faɗa yace dan kowa na faɗan daidai kuma yana faɗan kuskure ce illa sahibu hazal kabar fa shara ila kabar nabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna kabarin manzon Allah shi imam malik har ya rayuwansa ya kare ya san annabi ya mutu yana ma cikin kabari kuma bai taba ce ya taso sun gana ba ko kuwa ai da haka mata su gana da imam malik kuwa rayuwan da ko kuwa imam darul hijira ya rayu a garin da annabi yake cikin kabari amma karatun imam malik kaf ba kai zaka dauko guda ɗaya da yake cewa ta rana suna zaune da manzan Allah ya zo ya same shi sun yi kaza saboda su mutanen Allah ne kai Allah ka sauwake ha'incin da mutane suke wa mutane Allah ka shiryar da su kai Allah ya to ka zama mai hankali in ba ka ba sai a wasa da hankalinka don haka fattakullah ya ulil albab la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah ya waɗanda aka baiwa hankali idan kun yi haka za ku rabauta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala na'am يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها wallahu ghafurun halim to ka gani in da ka yi tambaya ka san irin tambayan da za ka yi ko ba ka ba kaga tun dama an yi kaga bai dace fa a samu a dinga samu musamman tsakanin mutane suke zuwa sauraron karatuttuka na malamai kaga suna amfani da wani dama su dinga hada tsakanin maluman mai fitina. ka yi tambaya kai da hannunka fa ka rubuta tambaya wa malam wani ya amsa kuma kai ne the same person ka sake transferring din tambayan zuwa ga wani shi ma ka ji me zai faɗa wannan ma a ji me zai faɗa bari mu je mu ji abin da wani zai faɗa bari mu je mu ji shi kenan an jima kuma sai zama an gwara ko ba haka bane ba wani wanda ya bada ansa wanda ya ai da ni yake yi <laughs> ko ba haka bane wallahi haka abu yake kawai zai mutu an kalin sai ta ce da ni yake wancan ma ce da shi yake wan sai kaga ana kuma kai da kai wannan abun kana da matsala a wajen Allah in ka gamsu da wanda zai baka tam ka fa gamsu da mutum ne ka je masa tambayan ko ba haka bane to me yasa da ya baka amsa ba baka yadda ba kuma ka sake kinjima wai ka ji wannan me zai faɗa wannan me zai faɗa kuma wallahi duk wanda ya ce ya sa wa ransa malamai gabaki ɗaya sai komai nasu ya zo ɗaya ya sa kansa a damuwa kuma ya fada teku da me wallahi teku da yasa ba zai taba yi ba zai taba yi wa akwai ikhtilaf da dinga samun sabani don haka mu ji tsoron Allah Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya kodan da kuka imani la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum kar ku yadda ku rika tambayan abubuwa ya kodan da imani wannan an ba ku amsan sa abin da ya dame ku ku shiga damuwa da tashin hankali ba haka bane ba kar ku yadda kuna yin irin wannan kuma gargaje kana hada tambayan abin da bai afku ba wani haka yake hadawa ya hado can ya hado can abun bai faru ba ba kawai shi ya zauna ya kirkira sai je tura mutane wa in tasalu ko anha hina yunazzalu alqur'anu tutubda lakum ko idan ainihin kuka yi tambaya lokacin da alqur'ani yake sauka fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama tubda lakum ay bi ma'ana idza sa'altum an ashiya'a fi zamanihi ay ma'ana yanzulu alqur'anu fa idaiha aka wayar muku da kai akansa to wannan abin da kuka yi in an ba ku amsa ma to abin da kuka yi tambayan an yafe muku a kansa an gane ko afallahu ko anha Allah ya yi yafiya wato ainihin a kanta don haka duk wasu tambayoyi da za a yi su aka yi an yi su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da abin da ya faru zamanin annabi da shi ake aunawa yanzu kuma a baka amsa ko kuwa yanzu ka zo ka ce menene matsayin shan chorizo da me da ta baka amsa sai a yi tsalle sai a ɗauko giya a haɗa a tura a gwara maka ka je ka ta ko ba haka ba a gaya maka gashi gashi amma lokacin annabi akwai shalisho ne ana yin faci ne eh akwai shalisho ne ka fa don haka ga sai mu lura da irin wannan to afallahu anha Allah ya yi a kanta an gane wannan ko ai an masailikum kenan wato game da wannan tambayoyi da duka kuka yi amma bala udu na kenan bala udu kada ku koma wallahu gafurun halim ai Allah ne gafara ne kuma Allah ne menene mai hakuri ne shi Allah ai mai ma'ana lam yushaddada alaikumul ahkam ubangiji bai tsananta muku kunce kunce ba bi su'alikum anha game da tambayan da kuke game da ita wa ikhtara lakum al-yusra fi jami'i taklifat Allah ya muku ne abu mai sauƙi a dukkan abubuwan da aka kallafa muku annabin aka bashi abu gane wuya ga mai sauki wanne yake da kowa mai sauki laqad akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rahufur rahim sallolin nan ba aka yi dinga jele ana rage mana ba da ya dawo biyar da ba hamsin aka bashi ba annabi Musa ce koma a rage ma annabi bai ce ni na gaji da komawa ya koma ya dawo har sai da salloli suka dawo nawa suka dawo guda biyar an gane wannan ko to wa hadhihi al-aya wannan aya ta dillu ala annahu alayhi salatu wassalam la yufti ahadan fi hukmi shay'in wannan yana nuna cewa lallai wannan aya tana nuna lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Bayin aini ba la yufti ahadan fi hukumi shay'in ba wanda zai wani fatawa akan hukuncin wani abu min al ashiya daga cikin wasu abubuwa ba'da wafatuhu alaihi salatu wassalam bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya bada fatawa ya bada amsan abubuwa da irin yanda wato karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da yanda ya ga dama ba malam yace fa man idda'a wanda ya iddi'ai annahu shi din nan yaltaki ilman min annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatuhu bid'atuhu fa innahu kadhibun duk wanda yake da aqidan yana iya samun ilimin manzon Allah bayan mutuwan sai ce annabi ne malamin sa kazan haka ke yan bid'a sai ce ai shi bai ma da malami wallahi sai annabi wai duk bayan awa ɗaya sai annabi ya zo ya koya masa karatu ya koma idan awa ta yi ma annabi bai zo ba bai kirga kansa a cikin musulmai to kaga wannan ba karan matsala bane to insha Allah tabaraka wa ta'ala an je gwada min lokaci yayi inda wasu karin bayani ma kan karishin wannan aya in mun dawo gobe insha Allah tabaraka wa ta'ala ma iya waiwayawa Allah ta'ala ya taimake mu kenan to anan zamu dakata mun nan muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya ba mana asiri duniya da lahira ya tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah tabaraka ta'ala wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah kai rahama cikin kabarinsa sauran yan uwan mu musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ta'ala ya yafe musu iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya yafe su ya Allah muna roƙonka wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka musu albarka Allah ka saka musu alkai wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ka musu albarka Allah ka saka musu da alkai ya Allah muna roƙonka mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haihu masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah muna roƙonka marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda ba mu san su ba ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudunmawa wajen maka ibada da wannan lafiya din yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu gaba daya Allah ka da sharri ka hana shi isowa gare mu ya Allah Allah ka sa muna daga cikin wanda zaka musu gafara cikin wannan wata mai alfarma ya Allah ya Allah muna roƙonka ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka gaskantar da kafirci da kafirai Allah ka riba mana zuriya da lahira lahu man fana bima lam sana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa a ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil